Shirin musamman na studio Kalangu masu sauraro barkamu da waraka karfe goma sha biyu da minti talatin da biyar a nan yame studio Kalangu kuke sauraro gungu Muhammad Dantani ke jan ragamar shirin na musamman. Dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku a wagga ranar biyu ga watan Janairu 2021 ta kafofin gidajen rediyo abokanan hulɗarmu da ke cikin jihohi takwas na ƙasar Nijar kuke karɓar shirye-shiryen namu. Haka zalika kuma za ku iya jin mu a kai tsaye a shafin yanar gizon internet www.studiokalangu.org. Sabon shirin musamman Studio Kalangu ke gabatar muku da ya dangantu da wallafawar sakamakon wucin gadi na zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa da yawa kana ranar 27 ga watan Disamba 2020. Za ku kasance tare da mu har zuwa karfe 1 da minti 40 domin bayyana muku lamuran da ke wakana a cibiyoyin jam'iyyun siyasa a nan yame da kuma cikin yankunan kasa baki ɗaya. Shiri na musamman daga Studio Kalangu. Sakamakon zaɓuɓɓukan 'yan majalisa da na shugaban kasa na ranar 27 ga watan Desamba 2020 sun fito hukumar zaɓe mai zaman kanta seni a yanzu haka ta wallafa sakamakon wucin gadi na zaɓen da aka yi hakika sai an kai ga zagaye na biyu wanda kamar yadda jadawalin ya tanada gudanar da shi a ranar 21 ga watan Fabrairu 2020 yanzu bari mu hawara da hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta da ta wallafa wato sakamakon wucin gadi yau da sahe na zaɓuɓɓukan 'yan majalisa da shugaban ƙasa a ranar 27 ga watan Disamba a ganin shugaban hukumar illa wasu 'yan matsaloli da aka dangantu da su ga batun kwanciyar hankali da kwanciyar zaman lafiya da kuma lafiyar kanta kamin wato komi dai ya tafi daidai ya kuma ɗuma kan lamarin 'yan ƙasar Nijar da ke zamne ƙasashen waje ga bayanin da Metir Isaka suna yayi. Bayan wasu matsaloli na tsaro da kiwon lafiya zaɓuka sun gudana cikin yanayi mai kyau sosai. Aya mai lamba 156 na kundin zaɓe ta tanadi cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta ba da sakamako da watsa sakamakon wucin gadi na zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisu bikin yau baki daya yana cikin tsarin girmama dokokin kasa shine ga Seni na tabada sakamakon wucin gadi kafin mika su ga babbar hukuma cewa da kotun tsarin mulki da ke da dukkan nauyi na daidaita dukkan korafe-korafe da kuma bada sakamakon dindindin ina son bada bayani cewa game da 'yan nijar da ke waje muna kara basu hakuri game da diaspora ya zama abu mai wahala na samar da dukkan matakai wajen yin rijista domin domin kirgam na zamani kuma wannan diaspora mutunatar tunatar ya kamata a ce ta halarci zaben shugaban kasa da zaben 'yan majalisa ina tunatar da kuma suna da wakiltar 'yan majalisa biyar a majalisar dokoki amma abin bakin ciki sai dai wannan zaɓe zai gudana a nan gaba bayan kammala rijistan zaɓe da kuma buga kirgam na zamani da ya shafi su. de l'enrôlement biométrique et la confection du fichier biométrique les concernant. A gaida maman ada da fasara, har wayo dai fiye da 'yan Nijar 'yan ƙasar Nijar miliyan bakwai da rabi aka gayyata zuwa jefa kuri'a na zaben 'yan majalisa da na shugaban kasa a ranar 27 ga watan Disamba da ya shuɗe a cewar shugaban hukumar zaɓe Seni da ya wallafa sakamakon yau da sahe kason halartar ya tashi kaso 69.19 cikin 100 ga fasarar kalamun Metr Isaka suna shugaban hukumar.

sa adadi na halarta zaɓe da ake gani ya haura mai kyau sosai na kashi 69.19 adadin waɗanda ba su yi zaɓe ba shine na kashi 30.81 cikin 100. har wa yau dai game da wato wallafawar da hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ta yi a fuskar zaɓen 'yan majalisa bari mu saurari shugaban hukumar ta yanda aka kalkasa kuri'un jam'iyyu zuwa jam'iyyu ga fasar bayan da metir isaka suna yayi. Les voix ainsi recueillies pour l'élection législative Kuri'un da aka samu a zaben 'yan majalisar kasa jami'in siyasa sun kwashe su cikin tsari kamar haka PNDS tarayya kujera 80, Modern FA Lumana Afirka kujera 19, MPR Jamhuriya kujera 13, MNSD Nasara kujera 13, CRP Inganci kujera 8, RDR Canji kujera 7, MPN Kishin kasa kujera 6, ANDP Zaman Lafiya kujera 3, PGP Generation Dubara kujera 2, RDP rpp jama'a kujera biyu rpp farilla kujera biyu ard adalci mutunci kujera biyu amin amin kujera biyu mdan falala kujera biyu rsd gaskiya kujera guda adn karkara kujera guda psd kujera guda adr mafita kujera guda rndp anaima banuzumbu kujera guda rndp anaima Anema Banuzumbu obtient un siège. ba da jimawa ba za mu komo muku akan batun wato fassarar yadda aka rarraba kujerun 'yan majalisa Hukumar ƙasa ga batun kare 'yancin ɗan Adam CNDS a jiya ta wallafa sakamakon sa ido da ta yi ga zaɓuɓɓukan 'yan majalisa da na shugaban ƙasa zagaye na farko a ranar 27 ga watan Disamba 2020. 'Yan sa ido 500 suka wakilta a rumfunan zaɓe 2,650 a cikin jihohi takwas na ƙasa a cewar mai rahoton cnds Musa Hamidu Talibi ga fasar kalamun nasa. CNDH ta gamsu da yadda zaɓuka suka gudana ta yaba da yadda mutane 'yan Nijar suka amsa kira musamman ma mata da matasa bisa ga yadda suka gudanar da 'yancinsu na zaɓe cikin natsuwa shaida ta nunar hankali da ɗorewar dimokuraɗiyyar Nijar tana baiwa sayani kwarin gwiwa wajen ci gaba da gyaran kurakurai da kuma karanci da aka lura da su domin zaɓuka na gaba tana kira ga sakamakon zaɓuka da su zama an ba da su da tabbatar da su daga hukumomin da suka dace tana jinjinawa dukkan masu ruwa da tsaki da suka taimaka wajen gudanar da waɗannan zaɓuka cikin zaman lafiya tana kira ga 'yan siyasa da su aika da waɗanda suka dace a rumfunan zaɓe da kuma kira gare su da su mai da tattaunawa gaba bankome da ɗaukar hanyoyin doka domin yiwuwar kai ƙararraki na rigingimun zaɓe. To madalla yanzu ga munan cikin ɗakin magana tare da wikilinmu na musamman da ya je a can cibiyar wato seni ɗin da ke girke a Palais de Congrès Malam Tarnanu Fudai Ahmed Barka. Yawa barka Malam Gungu. To ko kaka za ka iya muna sharfin yanda ya kasance a cikin cibiyar ta seni dawa-dawa suka hallara wurin domin sauraron sakamakon. To a gaskiya Malam Gungu mutane da yawa ne suka halara a wannan wurin da ake cema Palais de Congrès da yake a nan tsakiyar birnin mai domin ganin yadda hukumar zabe mai zaman kanta za ta ba da sakamakon zabe na wucin gadi. A wurin nan dai akwai 'yan horar hula wanda suka je akwai wakilan ah, parti suma ko kuma 'yan siyasa. sannan kuma akwai ma'aikata na gwamnati da mambobin gwamnati wanda suka je a wannan wurin akwai 'yan jarida na gida kuma da na kasashen ketare wanda su ma sun samu sun halarta wajen wannan bita ba da sakamakon zabe na wucin gadi da aka yi to a wannan wallafawar sakamako malam tanan shin a karfe goma ne aka tanada yin shin a lokacin aka buɗa shi e gaskiya sun fara wannan ba da sakamakon zabe da latti kamar yadda suka faɗa karfe goma ba su samu ba suka fara tunda a wajen karfe goma da rabi da wani ɗan abu a lokacin ne shi wannan shugaban hukumar zabe ta ƙasa mai zaman kanta ya samu ya shigo a lokacin da ya fara ba da sakamakon da na majalisar dukoki sannan kuma ya ci gaba da ba da na shugaban ƙasa. To a yadda ake saka wato wallafa sakamakon kaka karkatawar hankalin 'yan siyasa ya kasance a wurin. To a wurin dai komi ya yi sit mutane kowa dai ya mai da hankalin shi ga abin da shi wannan shugaba zabe na ƙasa yake faɗa baya ya ne duka sai wurin kowa ya taba mushi kuma ya yaba mushi da aikin da ya yi. To madalla mun gode Malam Tarnan Fudai Ahmed. Yanzu kuma sai mu karkata zuwa babban birnin kasuwancin ƙasa yankin Katsina Maradi inda wakilinmu Muhammad Mamman ke jiranmu kamin mu tuntubi wakilinmu na Doso. Malam Muhammad Mamman barka da safiya. Barka gungu an tashi lafiya. Lafiya da ni lafiya za cewa. To madalla. To ko a ina ake a yanzu haka a can birnin Maradi? ina daidai eh, direction da campagne na pendes tarayya a nan aridan tsoho to a wani hali magoya bayan wannan jam'iyya suke lalle eh, magoya bayan eh, pendes tarayya ba su huto ba a nan eh, kamar yadda ya kamata sai dai waɗansu makarabanin suka huto kuma cikin ɗakin shawarar nasu suka kalli wannan sakamako da aka bada kuma eh, sun dai yaba da yadda sakamakon suka faɗi ko da dai eh, magatakardan pendis tare maradi ya ce min ba haka ba suka so sakamakon su haɗi tunda a tsammanin su a ah, matsayin ko wajen 'yan eh, majalisa sun tsammani sun samu ko kujera tamanin ko fiye da haka nan Eh, kuma wajen shugaban kasa su samu 45 amma ba haka nan ba za yawan zu amma sun yi ba kuma sun fara eh, eh, Shin ko an girka matakan tsaro cikin gari kusan cibiyoyin jam'iyyun siyasar? A'a babu jamanin tsaro ba su zo ba tunda kamar yadda na gayya a turance mutane kowa na zuwa harkokin shi ba bai damu mutane ba ne amma kamar mutane daman sun san haka zai wanzu sun san sai an ta deuxième tour wannan bai sa mutane ba hankali mutane ya tashi mutane suna nan hankalin suna nan suna ta aikin su yadda ya kamata. To madalla mun gode Muhammad Mamman daga Maradi. Na gode. Studio Kalangu. Les programmes de Studio Kalangu. À Tawa. Sur la radio Tambara. 107 FM. Studio Kalangu. To yanzu kuma mu karkata zuwa yankin Tawa inda za mu tar da wata ilmu Abdullahi Ausuka. Abdullahi Ausuka ina kwana. Lafiya lau gungu Muhammad Ɗantani. To, ko mi za ka iya riƙewa game da wallafa sakamakon da aka yi yau da sahe? eh abin da za mu iya rikewa dai shine na cewa tsakankanin karfe goma zuwa karfe goma sha ɗaya safiyar yau wato gari ya yi tsik hankalin kowa ya koma kan rediyo da talabijin domin sauraron sakamako na zabubuka wato sakamako kenan na wucin gadi ga hukumar zaɓe ta ne eh, da tsakanin karfe goma zuwa sha ɗaya duka gari na tsik babu abin da ke motsi illa sauraron kafafen yada labarai da ake domin a ji sakamako. To a yanzu da aka san sakamakon a wani wato lamuran suka kasance a inda kake? eh to gaskiya za a iya cewa eh, abin kamar kusan an raba gida biyu ne yayin da wasu suke murna kuma su kuma wasu gaskiya za su iya karanta wato da na sani karara su na rashin gamsuwa da eh, yadda suka yi zaton sakamakon zai fito ba wasu kalubalen sakamakon ne a'a sai dai kawai yadda suka yi tunanin sakamakon ya fito ba haka bane yayin da su kuma wasu suka yi na da sakamakon kamar yadda muka yawata mun yi a cibiyar jam'iyyar siyasan ta yadda tarayya mun zanta da shugaban matasan na jam'iyyar kuma mun zanta da shugaban eh, jam'iyya na jiha gaba ɗaya na rdr sun da muhammad usman kuma eh, mun zanta da shugaba na wato kakaki na mu lima na afirka reshen jihar ta waɗanda eh, su waɗannan ɓangaren ɓangaren muhammad usman da kuma model lima su sun nuna gamsarsu yayin da shi kuma shugaban matasa na tarayya ya bayyana cewa eh, Nijar ta ci gaba saboda ana kuri a demokaradiyanci an yi zaɓe an tsari ba mutuwa kamar yadda aka saba gani a wasu ƙasashe makwabta idan an yi zaɓe yi ta faɗace faɗace da hamma wasu suka yi ga rasa kansu eh, ya ji daɗi duk da ba haka ya so ka kamu kama amma sun ji daɗi kun suna alfahari da haka. To ganin ka ce ka tantamna da dukkan wakilan bangare-bangare bayan wallafa sakamakon shin akwai wani hargitsi da aka gani a wani bangaren? ba hargitsi ko kaɗan a wannan bangaren nan tawa dai babu hargitsi kuma a asali ma ko jami'an tsaro ba a fitar ba eh, ballantana a tunani cewa ko a wani abu ne kawai kowa daga ba da sakamakon kowa ya shiga aikin shi eh, lalle yanzu haka tawa komai yana tafiya daidai ba wani tashin hankali ko abin da ya da haka. To madalla mun gode Muhammad eh, Ausuk Abdullahi daga birnin Tawa Adar. To kuma yanzu sai mu tuntuɓa mu gani kamun mu je nan birnin Yame mu ga mu za mu dan shakata kaɗan. les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu ta yanayin Nijar shiri na musamman yanzu za mu tuntubar wakilinmu Shina Asumana da ke nan babban birnin kasa na yame Asumana Shina barka da wanga lokaci. Barka kungo, muna lafiya. Lafiya lau. To, ko mi za a rike a inda kake yanzu haka? To, yanzu haka ina cibiyar eh, wato farfaganda ta jam'iyyar BND tarayya. Inda za a cewa dai mutane sun yi yan kwararru a wannan jam'iyyar sun halara a wannan wuri wato ba su da yawa sosai. Suna da shirarrakin su kamar yadda aka saba To madalla shin ko mazaɓa da magoya bayan jam'iyyar sun matsu da jira kamin seni ta wallafa sakamakon? Alo? To ina jin malam asumana shina ya kubce muna halin wato wayoyin da suke wakana a nan birnin yame game da irin ɗumbin roƙe-roƙen da. Studio Kalangu. Le programme de Studio Kalangu. A Zender. Sur la radio Shukra FM. 105.5 FM. Studio Kalangu. To yanzu kuma bari mu karkata a babban birnin da magaram zandar inda za mu tarda wakilinmu Mustapha Mamman Sani. Mustapha Mamman Sani ina kwana? Lafiya na wuranta ne mafiya. To madalla yanzu abinda muke bukata ka gaya muna inda kake. Yanzu na huto daga biran wajen RDR canji gani nan ina wajen aiki. To a can biran canji ko yaya a safiyar yau mika rike game da wallafa sakamako a can din to da na yi kan wannan siyaji na rbr canji wanda shi ne kamar za a ce siyaji babba na yan adawa ga baki daya a nan da magaram na kan da jama'a cikin cincirin a zonin da ta murna na neman daɗin an ce wa ta a karo na biyu a wannan Eh, zagaye na biyu na shugaban kasa da za a nan kasar Nijar suna domin tare da 'yan adawa da su gama masu sauraro kudin gawarce mu da wato lalacin sai tun da muka fuskanta yanzu kuma sai mu zagaya mu isa a can babban birnin abzin agades inda za mu tarda wakilinmu musa mamman musa mamman ina kwana lafiya lau malam gunga to wato muna son na farko ka gaya mini inda kake a yanzu haka to a yanzu haka dai eh, na bar eh, nan stage na jam'iyyar siyasa na pnds tarayya bayan daman na tafi na rdr canji da kuma na lumana to ganin ka ziyarci wannan cibiyoyin siyasa ko kaka ka ga magoya jam'iyyun siyasan sun matsu kamun a wallafa sakamakon To a yanzu haka dai kama a nan agadis dai komi eh, na tafiya daidai bayan an faɗi sakamakon na zaɓuɓɓukan da aka yi na majalisar dokoki da kuma na shugabancin ƙasa. Bayan an haɗu na sakamako daman eh, a yadda komi na tafiya daidai da na ce al'umma ba komi bai sake ba a kuma a nan eh, jam'iyoyin siyasa kamar gidajen parti kamar cikin parti da ziyarta babu wani kamar wani animation ko kuma wani abu da ya kawo canji kamar dai mutane suna jiran daman sakamakon ya faɗo haka tunda a yadda muka yi da farko a nan rdr canji muka tafi babu kowa kuma muka je a nan stage na lumana ba a hudu wannan rajista shi ma dai babu wani mutane babu wani ambiyan sai inda muka isa tarayya nan ma muka iske dan mutane kaɗan babu wani sauyi kuma al'umma dai suna ci gaba da harkokinsu kamar ba a samu wani canji ba kama wani abu sabo da ya shigo haka. To a cikin wannan cibiyoyin da ka ziyarta shin a cikin gari ko kuma a bakin cibiyoyin an kafa matakan tsaro? a babu wani matakan tsaro da aka kafa kamar yadda na ce muka ne malam gungu dan tarin amma komi na tafiya daidai kamar ba a yi wani abu ba ba a yi wani sakamako ba na zaɓe ku mutane ba su damu da komi ba kama abin babu wani sauyi kamar harkoki na tafiya daidai kamar yadda suke tafiya daman da ba a gayi wannan sakamako ba kuma kamar yadda na ce muka a bakin siyashin na parti parti ta mayan parti da suka wuce na pnds da na tun da na rdf canji na muhammad usman ba a samu wani sauyi ba mutane ne dai za su gani zanne haka ne suna dan hirar su amma babu wani animation kenan ka gani jami'an tsaro ba suna cikin harkokinsu ba su zo ba cikin nan gidajen fatikita haka. To madalla mun gode Musa Mamman yanzu kuma bari mu isa a yankin da magaran inda muka sake tuntubo wakilinmu mustafa Mamman Sani. mustafa Mamman Sani muna lafiya? Lafiya lawa Malam Gunga. Ɗazu wato wayoyi sun yi halin su yanzu kuma abin da zan tambaye ka shin bayan an saka wannan sakamako yaya yanayin magoya baya da kuma jam'iyyun siyasar yake? to shine yanayin magoya bayan kamar ya ya ya ragu kamar yanzu lokacin da na yi isa wajen cibiyar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki na tarda mutane kamar ba su ji ba daɗi sosai kamar an aiko musu mutuwa saboda su sai tsammanin kamar za su wuce a karo na farko amma sabanin haka nan da na zo cibiyar rdl canji nan mutane ne tarda suna nuna murna suna nuna jin daɗin su matuka game da ɗan takararsu da ya zo zagaye na biyu To shin an girka matakan tsaro a wannan cibiyoyi da ka ziyarta? A'a babu wani takamaiman matakan tsaro da aka ajiye tun da dai kawai kamar mutane matar zoma da take shirin tashi babu wani barazana haka kenan babu wani matakan tsaro da aka ajiye a guraren nan. To a cikin birnin na da magaram zandar ka lura da wani al'amari na daban? to a dai cikin garin da magaram gaskiya mutane suna suna harkokinsu yadda suka saba yi babu wani canji mai wanda za a iya cewa mutane kamar ma ba a yi ba kamar kawai babu komi da yawa kare kawai kowa aikin shi da yake da. To madalla mun gode Mustapha Mamman Sani masaurara wato yanzu kuma za mu komo kan batun wato fuskar zaɓe da aka yi na 'yan majalisa. shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta seni ya ƙara ba mu bayani na yadda aka kalkasa wato wannan kaso zuwa ga shugabannin da suka yi takara sai mu saurare shi Zaben shugaban kasa zagaye na farko sakamako ne na baki ɗaya na wucin gadi adadin waɗanda suka yi zaɓe miliyan biyar da dubu ishirin da uku da ɗari biyar da saba'in da hudu adadin jerin mutanen da aka ƙara shine dubu ɗari da sittin da hudu da sifili da tasa'in da hudu jimillar masu zaɓe miliyan biyar da dubu ɗari da tamanin da bakwai da ɗari shida da sittin da takwas adadin da ya gamsar

300%. To madalla masu sauraro na muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da harshen Hausa wato zan bar ku da Balkisa Hamidu ɗauke da shirin musamman da harshen zabarmanci godiya zuwa ga rediyoyi abokanan hulɗa wanda ta kansu muka samu muka wallafa muku wannan shiri na musamman godiya kuma zuwa ga ma'abuta sauraron mu dangance da hankalin da suka maida ga shirin sai dai kuma mu haɗe a karfe biyar na yamma domin shirin na labaru a madadin dukkan wanda suka dafa zuwa gare ku ni na kuɗan badan da malaman mangun ke muku sallama a futa lafiya.